aboki na wai kaji hanyar ta talauci an kace ta lalace yanzu akwai yan daba amma suna taron mutane ne suna taron mutane suna fata abubuwa eh suna fata abubuwa kuma an faɗa ma hukuma har yanzu hukuma ta dauki wani mataki akan su a yau shi hukuma ta wani ko an tura ta wallahi sai a hankali dole sai mutanen gari sun dauki mataki ne suke wallahi kuma ga su hatsabi ne su suna da manyan makamai to mutanen gari ba su da su makamai da su tankara su gaskiya kenan shi dole sai hukuma gaskiya sai ka ne ne gaskiya ba haka ne ne gaskiya za a ɗauki mataki za a ɗauki mataki wa alaikum salam kai masha Allah ma ya harkoki ya wajen yanzu muka nan muna magana wasu ƴan daba annan bakin dutse sun dami mutane sun addabi mutane sosai annan dutse wanda annan bakin dutse kuma an tasi bai ne sosai sosai sosai eh, za mu duka mataki suna da manyan makamai za mu duka mataki kuma ga su matsawa ne matsawa eh. eh hukuma ma ta yi tsoron su dan an sha gaya hukuma a ce a ce ga eh, lokaci kaza sun yi banna kaza hukuma shiru ba su ba domin za mu matakin su yanzu zan tura yara na zan je zan sa su su je su diba a gaskiya shi na da kyau insha Allah muna goyon bayan ka a diba duk lokacin suka samu wurin eh muna goyon bayan ka su eh, gaskiya ka lalle ya kamata ka diba idan gwamnati ba za ta mu gaskiya shi na da kyau insha Allah diba sun bayan hukuma ne kafin da a cikin suke so sa gwada mutane dole sai an dauki mataki dan ba haka za a je a faɗa musu mu mun sai da zamu musu a to insha Allah muna goyon bayan muna goyon bayan ka insha Allah sosai ma insha Allah ya kamata ba su ka mai Eh, don saboda gaskiya eh, yana abin da suke bai kamata ba sai in gwamnati sun yi tiriri na musamman domin ta'adda a wani daji da sun kaddabi mutane inda sojoji sun fita da sai an samu ƙurar 'yan ta'adda ashe suna wata maɓuya tasu da baya suka addabi al'umma wannan yankin da suke ta musu fashi da makami da ƙwaci da wasu abubuwa sun ka kamar cakaran da sai da mace allah ka kuma allah ya ƙara kyayi gaba nan ba mu huta ba wanda ya ta abin da ba ta ba wanda ya a a nan akwai wanda zai gagara mu ne wanda zai akwai shi gai gai a abin da ita ita la shi tun kafin na maka iska shige mu kai alkuran ba yadda da shi ba ma wannan mutumin da gane shi dan gogo ne ai ko shi aka yi wajen mu kai a to kai oga eh? ai ba mai muna nan gare to mu kale shi kawai kamar shi ya tafi kawai irin wayannan wasu da ko sisi wayan ma mai yiwuwa wasu wato da ya kawai wannan waya ai za mu kuɗi oga wajen kawai gagare yanzu ga gada na al'adala ta kare oga bari ta in hada ta wannan ra'ayi oga ga wani gayi nan zaya huce saye min shi da Allah to to to to oga kuma fatan ruwa ne ni ma dan hannu ne kai banza ne alquran sanye min shi Dala kai zori ka bashi mana. Dala ka cire. Kawo kawo. sauri da Allah tun ban tashi ka yanzu na aiki. Ba wani abu. Ƙara sanye mun shi. Ba a kan takalmin shi ma ba a kai. Daga kawawun Wannan fayan gogo ne su ma. Eh, wannan da ganin shi. Da ganin shi dan kwaya ne. wannan wai ko a ba shi da da ni na ma yarda da kai kuwa kare shi da Allah uga wannan kin ya tsore idan ba aiko shi aka yi ba fa a sanya mai dan biyar ya wuce ƙara mai dan dari ya wuce ba shi da Allah duk wata she ka kai ma din ai yadda ka sauri ka bar wajen nan ko in bamke kai yanzu nan ya abin anan ga cikin layin galan yanzu anan ga a ce akwai anan ne suke zama cikin dutsen gare na anan ba a tabbacin cikin wani wurin su amma dai cikin dutsen gana ana tabbacin na cikin dutsen gana anan ga suke kwace jibe jibe ma wancan wajen ina ji mai gina isa ba ba nan ba nan ba kowa can to zo mu je can gaban mu je can wata kila za mu gani dare mun suna Allah wannan su ne kananan wannan ku ne dama kananan kwarin da ake cewa wane ne karamin kwaro kuma wanda ya kamata wannan mu maganin shi ne Allah wannan sai mun tashe shi daga aiki Ka kame kuke ma baya baya ku zo a gaban mu bayan da za su je ai dole sai mun tashi wannan daga aiki kai wannan shi ya yi mana a wan babu wanda ta bai mana na ga yare na mutane wannan da kake ganin sa ba murakata goga kamata maganin wannan shi shi zai ta murakata idan ai dole sai mun tashi kai wanda ta bai mana ma haka za ku yi jadani me kake ma gaba gaba da Allah an yi ma gaba gaba wallahi dole sai mun tashe ka kai mu mai wuta da Allah